wanda mugun aikinsa ya tashi hankalin gabaki ɗaya al'ummar musulmai na arewacin Najeriya da kudancinta musamman waɗanda suke magana da harshen Hausa. A je mun kawo muku jawaban wasu daga cikin masu magana ɗaya daga cikin wasu matasa wanda ya ce ga matakin da ya kamata a ɗauka shine a daina kula wannan mutum a daina bibiyar bibiyarsa domin hakan yana ɗaukar hankali bidiyonsa suna ƙara yawo. Kuma ma mun kawo muku jawabin wani wanda daga bisani na ji labari an ce a jamhuriyar Nijar yake wanda ya fito ya ainihin ce ga wata addu'a da za a yi wanda muka ce irin waɗannan addu'o'in sun saba sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasabihi wasallam to a yau kuma muna tafa da wasu sababbin maganan muna tafa da maganar ɗaya daga cikin matasa 'yan TikTok wanda ya ci alwashin cewa lallai ne sai sun kashe wannan mutum kuma suna dab da kama shi bayan jawabansa muna tafa da jawaban ɗaya daga cikin 'yan fina-finan Hausa wanda ya kokanta akan abin da yake faruwa Ya yi mamakin yadda al'ummar musulmi wannan al'amarin ya zama kawai a baki ba a ɗauki wani cikakken mataki a aikace ba duka waɗannan su ne jawabai mafiya muhimmanci da za mu gabatar muku a cikin wannan shiri a yanzu insha Allah ta'ala to amma gabanin haka na ci karo da jawabin wani matashi shi ma to wani dan TikTok umma game da shi wannan yaro cewa idan an samu wasu sabbin bayanai suna buƙatar a basu kuma su ma suna nasu ƙoƙarin daga cikin abin da ya fita da shi na ainihin wato sakamakon bincike ko shi ko waninsa abin da ya zo hannunsa an gano wasu daga cikin lambobin da shi wannan yaro yake kira bayanai sun nuna cewa baya zaune a Najeriya yana zaune ne a wasu ƙasashe amma kuma a cewarsa ana bibiyar waɗannan lambobi za a bi sawu a diddigin mutanen da ya taɓa yin waya da su ta haka za a iya bi a kamo wannan wannan halakakken mutum wanda yake wannan mugun aiki a cewar wannan matashi bincike ya nuna cewa wannan yaro ba shi kadai bane ba ba shi kadai ne yana da daurin gindi akwai wasu masana kwamfuta waɗanda suke daure masa gindi da wasu shaidanu manya manya waɗanda suke an za sa wajen ya yi ayyukan sa ba tare da an ci nasarar kama shi ba cikin sauki kaɗan daga cikin abin da aka samu zai fito ya bidiyo da wani layi wanda ne layin da aka same shi yana live da shi to amma kuma daga bisani sai a nuna cewa na layin ma babu shi kwata-kwata does not to exist amma daga bisani sai a samu ya existing an ci gaba da amfani shi a takaice dai yana wasa da hankalin mutane musamman masu bibiyar sa da wata ƙwarewa wacce yake da ita akan wannan fannin sai dai ba zai wa ƙasa irin tamu ta Najeriya a rena mana hankali da sunan Fasa. ko bature ne ba Amurki? muna da hazikai fasihai masu ilimi asali ma ƙasar mu Najeriya wacce ita ce ƙasar ta yake magana da ta. akwai ministan sadarwa akwai hukumomin da suke da alhakin bibiyar irin waɗannan abu ganin wannan haɗa kai da ƙasashen waje wajen gano waye shi abu ne mai sauƙi haɗa kai da ƙasashen waje musamman ƙasar da yake ciki wajen a kamo shi a damƙa shi akan a hannun jami'an tsaron Najeriya abu ne mai sauki idan gwamnati ta so to haka kenan aikin na gwamnati ne a haka na samu wannan matashi yayi waɗancan jawabai da na gabatar muku a baya kuma ban sanya muku jawabansa ba ne saboda ya saka wani music wanda muna jin tsoron haƙƙin mallaka akan music din shi yasa ba mu ainihin saka muku sautin sa muka yi muku bayani a dunkule abinda muka ji ya faɗa to ba tare ɓata lokaci ba yanzu bari mu fara da jawabin wannan matashi wanda ya ci alwashin cewa sai sun kashe wannan mutum kuma ana dab ma da za a kama shi magana fa ta sai mun kashe wannan mutumin tabbatacciyar magana ce kuma za mu yi ta dan dab muke da ya shiga hannunmu wannan ita ce buɗaɗɗiyar magana kuma wallahi bai isa ya tsere ba ya san da wannan maganar da muka yi jiya na cewa in mai shiriwa ne Allah ya shirye shi mun janye wannan maganar kuma mun yi watsi da ita ko ya shirye ko bai shiryu ba ko ya tuba ko bai tuba ba to muna masa albishir da ya san cewa wallahi tallahi mu za mu kashe shi wanda duk ya ce maganar mu ta tada tarzoma ta tada hayaniya to ya zo ya kashe mu in ba haka ba kuwa wallahi bakin mu ba zai shiru ba dan me za a ce wani yana zakin annabi wai wasu su ce wai mu daina yin magana akai kai to mi me kenan mu sani cewa wallahi akan wannan al'amarin sai inda karfin mu ya kare ba wani wanda ya isa ya dakatar da mu akan wannan al'amarin kuma mu sani cewa magana da wannan mutumin yake yi akwai yiwuwar yana da kwarin gwiwa ta wani bangare ko ɗaurin gindi ko goyon baya na wasu manyan kungiyoyi tun yana rufe fuskar sa yau ya samu kwarin gwiwa bayyana fuskarsa to mu meye ran namu bayan dama mun yi imani za mu mutu sahabban da suka rayuwar rayuwarsu wajen kare annabi wajen kare mutuncin annabi wajen kare mutuncin allah da manzansa wajen kare mutuncin addinin musulunci har ya dawo zuwa gare mu yanzu kuma shikenan wani yana fitowa yana zagin annabi bulkali kuma mu mu yi tunanin za mu ja bakin mu mu yi shiru a yi tunanin za mu ce wannan ai mahaukaci ne to ko mahaukaci ne da shi da haukan nasa za su tafi lahira mu sani cewa ba iya shi kaɗai ba wallahi wanda duk ya fito kafa ya zagi Allah da manzansa irin wadda wannan ya yi komi matsayinsa komi mukaminsa ba za mu yi shiru ba kuma hankalinmu ba zai kwanta ba sai mun tabbatar da cewa wannan mutumin ya bakunci lahira wanda duk yake ganin cewa ba zai iya ba da rayuwarsa wajen kare ta mutuncin annabi ba da mutuncin musulunci to da allah ya ja bakinsa ya shigo masu zuwa suna zaginsa masu zuwa suna falowin ɗinsa idan kun gane kuskure kuke yi kwa iya denawa idan kuma ba ku gane kuskure ba ne to ku ci gaba da yi kuna ingiza fishi kuna ƙara shiga fishin ubangiji wallahi wallahi wallahi wanda duk yake ganin cewa haƙuri ko kawar da kai akan abin da wannan mutumin ya yi wannan mutumin munafiki ne ko da musulmi ne sunansa munafikin musulmi akan wannan al'amarin babu mai iya zuwa ya ce mu yi haƙuri ko mu janye kafar mu ko mu bar shi, ko zai gaji ya daina ga mutumin da ya zo ya buɗe layi ɗazu ya ci gaba da ashariya da zagi yana zagin allah mahalicinmu muna gani yana zagin manzan Allah wanda ya fi mana kowa da komi da iyayenmu kuma a ce mu ja baki mai shiru to muna roƙon Allah ya tona asirin wannan shaidani da waɗanda suke ɗaure masa gindi ya Allah ka huce ƙirjin muminai ta hanyar ɗaukar fansa akan wannan sa cutar da addinin ka da al'ummar musulmai da wannan shaidanin mutum yake yi ya Allah ka fusatar da wasu azzalumai a kansa ka ɗora mafisata a kansa su ɗauki mataki a kansa dandanan al'ummar musulmi su ji labari mai daɗi akan wannan halakakken yaro to bayan wannan jawabi na wannan matashi ga kuma jawabin ɗaya daga cikin yan na Hausa inda ya kokanta akan wannan batu yanda wannan yaro yake magana da yare na yan arewa a cewa sama ba zai a ce wannan yaron koyon Hausa ba a cikin arewa yake ga dukkan alamu da haka ba wanda zai nisa ba ne ba balle a ce ya ga gari kamowa jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dan Allah dan annabi ina tambaya wai shi wannan mutumin mai sa gilas mai yin batanci ga addinin musulunci dinnan a nan Najeriya yake ko kuma a kasar waje yake don Allah don annabi jama'a shin babu waɗanda musulmai da suke iya turakin a gane a ina yake da Allah da annabi wannan abin fa ya yi yawa ɗan uwa musulmai abin da wannan mutumin yake yi wa addinin musulunci fa ya yi yawa fa ya yawa saboda mun tattara hankalinmu a wasu wurare ne daban idan kana jin abin fa idan ka baya son ya dinga gani kunnen ka baya son ya dinga ji sakakan rasa me zaka furta jama'a ba amsa za a dinga bashi ba a nemo a ina ike dan Allah dan annabi jama'a a nan Najeriya saboda ku dinga jin hausarsa ba hausarsa da ka jifa ta dan arewa ce hausarsa tana kama da ta dan arewa ka gane tashi a cikin hausa ba wai eh, eh, eh, koyan hausa ɗi ba to yan uwa masu kallo Allah ya muku rahama duka dai mun saurari jawaban mutane abin da ya sauka in banda wannan maganganu sun yawaita mutane na ta tofa albarkacin bakin su akan wannan batu to sai dai zan so in ja hankalin mutane akan irin wannan kada wani ya tsorata ganin cewa wannan yaro yana yin abubuwan sa ko babu abin da ya same shi ya zagi Allah ya zagi Annabi wani bala'i bai fada masa ba wannan ba wani abu bane kar mu manta Fir'auna kibiya ya dana ya harba ta sama yace ya kaiwa Allah hari ya harba kibiya sama da nufin cewa zai harba Allah kuma ɗin ya shafa wa kibiyar jini ta dawo ta ciki a ƙasa ya ce ya kashe Allah kuma Allah ya kyale shi ya gama cin zamanin sa har lokacin da zai kama shi saboda Allah mai haƙuri ne saboda ba sunnar Allah bane ba wanda ya halicci wannan duniya za ta yi nan shekaru a ce dan wani ya fito ya zage shi zai ruguza duniya ta dalilin haka ba sunnar Allah ba ce, dan wani ya zagar ko ya batanci a garin a kowane lokaci Allah ya ce zai dabke shi a duniya galibi Allah na kyale su ne sai an je can kamar da Allah ce inna ma nu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar kawai muna jinkirta musu ne zuwa ranar da idanu ke karkacewa ma'ana saboda musiba da tashin hankali da haka ubangiji mai haƙuri ne kowane ɗan iska ya zo kan doron wannan duniya da abin da ya ga dama ana rubutawa lokaci ake jira ana lafsafa sa ga lokacin da su ya zo za a katse ajalin a kai su wajen da za a yi musu sakamako da haka wannan duniyar ta ishi kowa riga da wando saboda haka nake kira ga al'ummar musulmi kada wani ya ɗauki wannan a matsayin wani dalili na ci bayan musulunci wannan baya nuna cewa musulunci ba shine daidai ba tun kafin ma zuwan annabi Muhammad sallallahu ake samun yan iska hatta kiristoci a littafansu sun ga yanda yahuda suka cutar da annabi Isa har Allah ya dauke shi sama har su suke cewa an kashe shi kuma Allah ya kyale su a wannan lokacin saboda Allah mai haƙuri ne kuma komai na Allah yana da lokaci kar ku taba zaton wannan mutumin zai sha ba zai taba sha ba ba zai taba sha ba ko da ba a kashe shi ba wala Allah ba zai kyale shi ba a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya zauna mana da ƙasar Najeriya lafiya ya kare ta daga kaidin makiya masu so so su rura wutar yaƙi ta hanyar irin waɗannan shidanu wa sallallahu baraka ala nabina muhammad wa alihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh